Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. An yi wani taron bita a Jos game da ma'adanai inda aka bayyana manufarsa da cewa. Manufan wannan taro shine mu ƙara nuna ma jama'a ingancin aikin ma'adanai da kuma shi kanshi sana'a ne amma fa sai ka tsaya ka koye shi ba karatu ne ma kawai ba. To kuma muna da rahoto game da 'yan gudun hijirar garin Gashaka ta jihar Taraba sai kuma rahoton cutar tamowa a damagaran a jamhuriyar Nijar. Akwai shirinmu na kallabi amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka yana birnin London, ƙasar Ingila domin yin shawarwari da Prime Minister David Cameron a kan yunƙurin daƙile ta'addanci da rikicin 'yan gudun hijira a Turai da kuma matsalar tattalin arzikin duniya. Shugaba Obama ya isa birnin London ne bayan ya halarci taron kolin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen yankin golf da ake cewa GCC a takaice a ƙasar Saudi Arabia, inda ya ce kan Amurka da shugabannin yankin yana haɗe a yunkurin murkushe 'yan kungiyar isis da kuma daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikici haka kuma amurka da kasashen yankin sun yarda akan bukatar da ke akwai na magance rikicin kasar siriya a siyasance to amma sun samu saɓani ko kuma rarrabuwar kawuna tsakanin amurka da shugabannin kungiyar gcc a kan kasar iran amurka ta yi maraba da shawarwarin samun zaman lafiya a kasar yamal da aka fara a kasar kuwait a jiya alhamis bayan an jinkirta farawa saboda wakilan masu hamayya suna gunagunin cewa sojojin gwamnati suna keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wakilin majalisar ɗinkin duniya a yamal ismail old sheikh ahmad ya ce shirin muna surun samun zaman lafiyar a kasar ta yamal zai mai da hankali ne akan janyewar yan yakin sa kai da wasu kungiyoyi masu dauke da makamai haka kuma shirin zai dubi batun kwance damara ko kuma mika mayakan manyan makamai hannun gwamnati na kasar da shirye-shirye na matakan tsaro da na wucin gadi da kuma kafa wani kwamiti na musamman akan fursunoni da sauran mutane waɗanda ake tsare da su. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar da ke hankoron kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce jami'an tsaron ƙasar Masar sun musguna wa mutane ashirin takwas daga cikinsu yara. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce wannan al'amari ya faru ne a watan Fabrairu bayan da aka kama waɗannan mutanen a birnin Alexandria. bisa bayanan da kungiyar human rights ta samu daga iyaye da kuma lauyoyi hukumomi sun yi amfani da azaba domin tilasta wa mutane amsa laifin da basu aikata ba ko kuma su wa wasu mutane laifi haka kuma hukumomin masar sun ƙi su tabbatar sun kama waɗannan mutanen da kuma inda ake tsare da su har na tsawon fiye da mako guda ƙungiyar human rights watch ta sha zargin jami'an tsaron masar da laifin kama mutane babu gaira ba dalili da tilasta ɓacewar mutane ciki har da yara da kuma gallazawa waɗanda ake tsare da su a saboda haka ta buƙaci ƙasar masar da ta kawo ƙarshen ɗaukan wannan mataki jiya alhamis aka fara tabbatar aka tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku a sakamakon fashewar wata fashewar fashewa a wata masana'antar kimiyya a kudu maso gabashin kasar mexico a da mutane goma sha takwas suka ɓace wasu mutane 136 kuma sun ji rauni a fashewar da ta auku a masana'antar costa colcas da take jihar veracruz nan dai ba da daɗewa ba ba a sami abin da ya haddasa fashewar abin ba Shugaba Idris Dabi na ƙasar Chadi ya lashe zaɓe a wa'adin mulki na biyar a jiya Alhamis bayan ya doke abokan hamayya da yawa. To amma shugabannin masu hamayya sun zargi shugaban da laifin tafka maguɗi. Hukumar Zaɓen ƙasar ta ce shugaba Dabi ya lashe zaɓen da kashi 61.5 daga cikin 100 a zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a ranar 11 ga wannan wata na Afrilu. ya doke Sale zabo shugaban babban jam'iyyar masu hamayya da wajen kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. cape zabo da sauran 'yan siyasa masu hamayya sun ce ba su aminta da sakamakon zaben ba. Sun zargi shugaba Derby da laifin cika akwatunan zaɓe da ƙuri'un boge. Haka kuma sun ce ɗaruruwan akwatunan zaɓe sun ɓace. Bugu da ƙari sun zargi shugaba Derby da laifin tsare sojojin da ba su yi niyyar zaɓensa ba. To amma kuma a makon jiya kungiyar kasashen Afirka ta ce babu kumbiya-kumbiya a zaben da aka yi. Da yake shugaba Darbi ya samu fiye da kashi 50 daga cikin dari na ƙuri'un da aka kada ba za a gudanar da zaben fidda gwani ba. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An yi wani taron bita a Jos game da ma'adanai inda aka bayyana manufarsa a cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga can. Masu ruwa da tsaki a harkar ma'adinai sun gudanar da taro a nan Jos don duba hanyoyin inganta harkar ma'adinai da rage dogaro da man fetur da samar da ayyukan yi wa matasa. Taron wanda shine karo na uku da aka gudanar a cibiyar horar da ayyukan ma'adinai da sauran albarkatun ƙasa ya tattaro kan masana kan harkar ma'adinai da dama daga sassa daban-daban na Najeriya. Daraktan cibiyar Umar Sa'idu Bamali ya shaida mun cewa manufar taron shine su bankaɗo dabarun inganta harkar ma'adinai. Manufan wannan taro shine mu ƙara nuna ma jama'a ingancin aikin ma'adanai da kuma shi kanshi sana'a ne. amma fa sai ka tsaya ka koye shi ba karatu ne ma kawai ba saboda wanda ma ba su karatun ba za su iya nuna maka inda ma'adanai yake kuma suna sarrafa shi amma ba ta hanyar da ya dace ba to shi sa muka ƙara jawo hankalin gwamnati da sauran jama'a da mu kanmu ma muna so kowane lokaci mu ƙara faɗakar da mu abin da muka sani waɗanne alfanu ne kake ga al'umma za su amfana daga ma'adinai na ɗaya in ka duba shi kan shi ilimi jari ne na biyu in ka san yadda ma'adanan za ka sarrafa su yadda mutane za su yi amfani da shi kamar barin ba da misali akwai kayan kawa da ake amfani da shi akwai kayan da ake yin fenti kamar farin kasa wanda yake in ka tafi wajen alƙaliri bai kai rabin kafa ba za ka haƙa ƙasa ma kawai ɗan niƙa shi za a yi gari za ka iya yin fenti da shi. daraktan cibiyar horar da ayyukan ma'adinai da ke nan jos kenan umar sa'idu bamali injiniya filimon daren kwararre ne a harkar ma'adinai ya shaida mun cewa kamata ya yi gwamnati ta samar da na'urorin gudanar da bincike da sarrafa ma'adinai ma'adinan da ke dankare a cikin ƙasa don bunƙasa tattalin arziki. Ai ma'adinai kamar na jira muna da 450 har fiye da haka. Kone local government Nigeria nan tana da ma'adinai wanda za a samu revenue mu manta da ma da na gefen mai. Musamman na amfani da plateau set a tan tattalin gefen sura. Da kake san in muna fada abu a turanci cewa Benue middle trough. Kya samu late na ya da kamar taburma ne. Za a yi shi za a har a za a manta da cewa da mai mai a kasan nan sai kawo revenue a cikin government plateau state da kanta federal government kanta za samu employment kuma ga youth na suna tafiya suna shan gosulo mene amfani shi ba za kawo na cikin mine sector ba sai su samu aikin yi ana biya mutane suna samu aikin yi kin gane ko mu muna so mu yi wannan aikin a sa kuɗi a kawo mashina da zai aiki ba ya yafi karfin yin hannu da hannu su mu kawo mashina da zai aiki Shugaban kwamitin ma'adinai a Majalisar Wakilan Najeriya Sama'ila Suleiman ya ce, Majalisar na kokarin tabbatar da masu harkar ma'adinai sun bi ka'ida da sharuɗa don amfanar al'umma. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikin kasafin shekara ta 2016 shine yadda za a maida wanda ake kallon cewa suna haƙa ba bisa ƙa'ida ba su zama sun dawo kan tsari bisa ka'ida saboda ba za ka iya hana su yi ba sun riga sun ginu a kai sun mai da shi shine hanyar cin abincinsu to ba a lokacin da aka ce an fara formalizing nasu sun zama na gaske to gwamnati za ta samu ƙididdiga za ta kuma ba su dokoki na abubuwan da sai an yi to in aka yi haka insha Allah wa'anda ake haƙa a wurarensu za a ga cewa irin abin da ake ce ma corporate social responsibility an tsaya a kai kuma su ma sun samu gajiyan abin da ake haka saboda haka matsalan ba doka ne ba matsala wurin jaddada dokan ne da tabbatar da cewa an bi abin bisa ka'ida masana dai na da yakinin cewa mai da hankali wajen harkar ma'adinai da kau da kai da dogaro wa man fetur zai ƙara bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke gararan ba a titunan najeriya zainab babaji Muryar Amurka daga Jos a nigeria. Al'ummar garin Gashaka da suke jihar Taraba na kokawa cewa an yi burus da 'yan gudun hijirarsu sakamakon rikicin da aka yi a garin Ibrahim Abdulaziz gare ka. yayin da hankula ke kwantawa a yankin gashaka na jihar taraba bai bayan tashin hankalin da ya auku a yankin inda ma aka samu asar rayuka a makon jiya yanzu haka dai shugabannin al'umman yankin na ma kokawa da cewa gwamnatin jihar ta watsi da halin da ɗaruruwan yan gudun hijirar da lamarin ya shafa ke ciki da kuma waɗanda ma ke kwance a gadajen asibiti a wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyar ci gaban al'umman dole ya kira a jalingo sunana reverend joseph na gombe titus ina kuma aiki kamar eh, shugaba na na kungiya Ndola of Gola Area Development Association. A mutanen da suka rasa gunansu waɗanda suka gudu muna da su a Maye Selbe da e, Garbabi da Bali da Kungana da Ba'isa. Ina gaya maka kauyuka hamsin da bakwai waɗanda suka gudu sun bar wurarensu. Mutane sun kai guda dubu goma. Abinda na gaya maka ba wai waɗanda suna kasa nan ba. Muna da kauyuka dari ɗaya da goma sha shida a wannan yanki. take waɗansu sun gudu ma sun samu yan uwansu a cikin waɗansu kauyuka a can din kaman a gefen fali da gefen amburu sun je sun gudu da bente sama suna zaune a wurin ba su gangaro dukansu ba kawai yanzu dai akwai jama'a da dama da ke kwance a gadajen asibiti sakamakon wannan rikici da ya auku a tsakanin al'ummun dole da kuma fulani makiyaya na kole ga asibitin kwararru da ke jalingo sunana ayuba ne na ji sun fara harbe sun fara harbe kalma ya shiga mini nan inda ya shiga mini kawai ya zuwa fita nan koko na gida mu duka har ma in kaje da wasu a wurin duka ba zan iya magana da yawa ba don ciki na ka game To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke ma ta zargin cewa tana nuna bangaranci a lamarin inda hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Geo ke cewa. Yan kwanda su ayi balwa kai ma ka san ayi wannan. amma an kula sun kwanta in Allah ya da kuma ba za su samu sake samu wannan ba don gwamnati ya bata rai sosai yana son kamar dama wasu suna da niyya su kwata hayaniyar tafiyan gwamnati nan amma gwamnati kan ya riga ya dage ya ce duk wanda ya samu yana da hannu wani kira za wa al'umman waɗannan wurare na gashaka da aka samu tashin hankali da kuma zargin da wasu ke kaman kan cewa an goya wa ɗaya bangare baya. Wani bangare aka ba ba ba ya aka ba bangaren baya. Ya sanar cewa duk wuraren nan ba su aikin yi da shi sa suke ba kamar yadda alƙaluman hukumomin ba da agaji a jihar ke bayyanawa kawo yanzu sama da mutum dubu hudu ne wani rikici raba da gidaje baya kuma ga rayukan da aka yi asara ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. Allah kai kai mu jinsi biyu daga nan muka dinga Har yanzu ana samun matsalar cutar tamowa a damagaran ta kasar Nijar ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abari. Taron bitar da ya haɗa ƙwararru a fuskar kiwon lafiya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke dafa ma harkar kiwon lafiya irin su medecines sans frontier da sauransu ya biyo bayan matsalar cutar tamowa da ta ki karewa a jihar da magara kamar yadda bincike ya nuna abu yahaya shine babban darakta na kiwon lafiya ta jihar da magara. an yi nazari an ce a shekarar da bayar ba ba da huce an yi nazari an ce da magaram mu ne a gaba wajen wannan matsala ta tamowa to muka ce wannan bai kamata mu sa ido ba a ce mu ne a shugaban wa wannan rashin lafiya bai mun daɗi ba to abin da za mu muka ce to a komo a zamna mu gani aikin da mun kai mu gyara shi ciki saboda duk yaro wanda tamuwa mun ɗauki mataki mun ce to duk yaro wanda tamuwa akwai hanya guda ce ya kamata ya bi ya zo inda likita likita ya ganshi shi zai ba da izini babbar matsalar da likitocin suka gano shine sakacin iyaye wani bi sai a ba yaran nan magunguna sai magungunan su bi wata hanya sai ka tar da yaro wata takwas ne ya kamata ya yi ko wata biyu ne ya kamata ya yi cikin wannan program amma sai ka tara shi ya shekara guda shekara biyu kenan akwai matsala daga ma gida abubuwan nan kenan da ake badawa mutane ba su umarni da su yadda ya kamata in dai magani ai farmasi ake bada shi ko to muka ce a maida shi farmasi kamar wanda a ciwo masara aje farmasi ko perceptor shi zai bashi maganin to shi ma wannan aje inda farmasi ya amso shi in muka haka nan jima za mu samu mu ƙara rage kurakuran fitar wannan maganin da muke gani ana saida a kasuwa kuma mun ce masu ma ONG su ɗauki matakai su duba a wajen su akwai matsaloli saboda wannan abin kan yi akwai hanyar da ake yi ana huta da shi Abu Yahayan ya ci gaba da cewa za su ɗauki dukkan matakin da ya dace don magance waɗannan kurakurai za mu ɗaukar matakai wanda za mu taya har cikin komin mu zo mu yi taro da masu garuruwa mu kai musu kukan mu bisa ga wagga matsala ta shahari da magaram saboda idan muka yi shi to yaron da ya zo aka ba shi wannan magani na tamuwa idan ya koma gida kenan mai gari da wanda ake ce ma rele za su bi wannan uwa sau da ƙafa su tabbatar da ke wannan maganin an ba yaron shi ba wata hanya bi ba ko muka ɗauki alkawali muka tsaye da kundi wanda za mu aiki da shi nan mutum karo hatan nan uku za su zawa mu gani yaya ne za mu yi idan su wannan lokaci ya zo kowa ya san aikin da za yi saboda ga yara su wahala kuma ya zama doke magani wani za a yi ya zama to kwararre. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. amin To amin amin kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Kuna tare da Adam Hassan na gudu zamani mai sauya yayi. Yan mata ku tashe, kuma tashe mu tashe. Yan mata ku tashe, kuma To mun gode Adamu Hassan na gudu da zango. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da hajiya Asma'u Fati mai sana'ar wanke mota a birnin Kano inda ta yi mana bayani akan yadda ta fara wannan sana'ar ta wanke mota. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta ko har yanzu tana zuwa wajen sana'arta kuma ko tana da wasu da suke aiki a ƙarƙashinta sai ta ce. wallahi ban bar kowa ba manaja yana nan da yaran su biyar amma kullum Allah ta'ala sai na je da yamma sai dan ban da lafiya ko ana dan wani biki a dan family mu shi eh. ma zan je ko da fisha sun ce musu ba zan zo ba ina zo in gan ba problem su ce ba problem tafi sai kuma idan ba na gari amma lalle idan ina kan idan ma in na ban zo ba yan customers na suka zo za su yi waya hajiya kinga ba su yi kaza da kaza ba in ba nan yaran ba sa kulawa sai in ce ko hakuri ku tsaya ga nan zuwa nan da minti kaza zan zo da wurwuri zan sa a tsayar min da tazi kawai sai in gudu in je ina zuwa in ba su haƙuri in karɓi tsumman in ɗauki su kayan aikin ɗin in ɗan shashafa inda ya yi jirwaye-jirwaye in shafa um, spray wanda zai yi automatic share ba sai an fesa ruwa ba in goggoge in samu sabon kanshi su ji daɗin ba su kuma haƙuri kuma nakan je wani sa'ima idan na ji suna mini wani lokaci yau da gobe sai Allah sai idan ko sun gaji da aikin ko kuma dai wani halin da ya zo za su dan taba sai in karbi bindigan. suna gana karbi bindiga zan ce ku kamar dan tiyo dan ruwan kenan da ake eh, wankin dan tiyo ruwa wannan mashin gon din eh. sun fara fesawa to in sun gana har ya bari ba san ce ba ba kun gaji ba kawai ku fesa kai zo ka hauka ka wanki mota in saba zan fesa to ba zan sauka ba wani lokacin sai na wankin mota sama da goma kafin in sauka belle ranar da akwai customers in naga suna min saume saume to customers in sun ga akwai jama'a kuma sun ga na hau saman to albarkacin gani na suka yi a saman to sai su ji kunyan barin wajen sai su yi su sai hajjiya ta hau yanzu za a gama yanzu a gama. To a rana kamar motoci nawa kuke wankewa? Alhamdulillah wannan it depend on kasuwa yadda Ubangiji ya shirya a ranar nawa za a samu. Wani hmm. lokacin mukan samu dewa, wani sa'i kuma mu samu dan kaɗan, wani sa'i ma kidayin ne dai bai ci mu wanke takwas ko goma ba. A'a to kina nufi wata sa'in kuna wanke har fiye da goma? gaskiya wani sa'in na wanke arba'in arba'in eh sai dai ni in dai mangarib yayi na yi sallah dole in dawo gida don mutum ga yara kuma akwai wanda nake riƙewa. amma in customers sun yi requesting don Allah na tsaya sai ina nan a gyara musu in baka ba in na tafi za tun da an dare ya yi, gobe kasuwa za a musu to zan tsaya har sai an gama sai mukan kai 8:30 na dare karfe takwas da rabi na dare kenan eh shin ruwa muna mm. kai 9 ma Eh ko karfe taran dare. Eh. To a wannan sana'a da kike yi kina hudda da mutane daban-daban maza da mata. Wane kalubale kika taba fuskanta ko ko in ce har yanzu ma kike fuskanta? Eh to gaskiya kin san um, akwai dai challenges amma ba it's not that much gaskiya alhamdulillah ni da mutane ba dai wulakanci sai dai sai a ce hajiya har da ke da kanki mm. first time da ba su sani ba in to time din farko farko kunga ga ku karba ragwage mace ne za ta zo tana wankewa ko kuna tsaye kuna kallon ta hmm. irin ta sai ga an tsaya na magana wani lokaci na dan ji haushin ke wato kan suna gani kamar ke mace ba za ki iya ba eh, kina sai na ji karki damu don wannan ai is nothing so tun da na dauki wa kai nan to ka na tun bai da a shirye nake na dauki kowane iri mutum ɗaya ne ta zo ya ce shi dai baya son rika gan ina aikin nan haka amma dai sai nace mishi um, menene reasons din sai yace shima shi ma bai sani ba sai nace to in ka samu reasons da ya sa haka son na yi sai ka gaya mini shi daga wajen ko in zan bari kuma ni kuma zan baka ansa shi ne kaɗai wanda zan tuna ya faɗi haka wasu mata masu su alake ba yar arewa ba wai sai su magana kasa kasa sai ce ni ba fulla na usul yan uwan mama na kannin mama suna riga kashinta sai su yi shiru sai ce da gaske na ce wallahi sai su ce to wasu kuma suka zo su ce amma ba nan kasan kika girma ba ko sun ce wannan dai kun kawo motan ku kuna son a muku sabis za ka ku yi abin da kuke so ko wasu ko su su tsaya masu yi ta kallo haka suna murna mutane da sun kawo matansu da sisters ɗinsu ko kuma haɗa ni a waya wani ma da mamansa ya ce yana gani na gaban mamansa in ba don mamansa ta hatsu ba ta ya sani za ta irin nawa komai ita ma haka take wani sayin motar su ma sai ta je ta fara goggoge musu a gida sai abun ah, yana da Masu sauraro iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu hajiya asma'u fate da ms julie gresham da ta daidaita mana sauti ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to an gaida maryam ga kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana ta waya Assalamu alaikum sunana Muhammad Awal Dukawa daga Sariya. A zan bayyana ra'ayi ne eh, game da goyon baya eh, a kan matakin da gwamnati jihar Kaduna Malam Nasu Irfa ya ɗauka na hana da almajirci a ɗaukacin jihar Kaduna. ga wannan mataki ya yi daidai domin wannan bara ce bara ce da yara. ke ba shi ba ne zai sa yaran na tsaro mutane na kwarai. Eh, musamman irin wannan zamani ya shigo da wani lokaci na ta'addanci domin akwai 'yan ta'addan da suke amfani da wannan dama su ɗaukar yaran na su koya musu tarbiyya ta banza. a wannan lokaci nake son kira ga gwamnonin arewa gaba su ya kamata su ɗau wannan mataki domin dole mu fito da juna mu gaskiya ba maganar kunya ba maganar tsoro ba maganar wani wani ko kana tunanin wani ke maka kace masa wani abu bangaren addinin sa ce farace faracen da yaran suke a kan titina da sunan almajirci abu ne mara kyau abu ne wanda bai dace ba kuma abu ne wanda ke zubarwa da kima mutanen arewaci duk mutumin da haifa ɗa ya tsaya ko da ɗansa ilimi a gaban gabansa shi ne Allah ke amma ba wanda Allah ke ɗanka ka tura shi wajen wani shi zai masa tarbiyya ko shi zai koya masa da zai koya masa wani ilimi wanda zai zo ya zama mutumin kwarai idan ka kula mutanen da suke wannan al'amari a kashi ɗari da wuya ka kashi goma sun zama mutanen kwarai to saboda ka ya kamata gwamnoni ku tsaya ku jajirce hana barasa barasan nan idan mutumin da ya haifa da a sa doka ya koyar da ɗansa karatu a gaban su duk mutumin da kama shi ya ɗauki ɗansa da sunan almajirci ya kai gaban wani malami ko ta jiha to a hukunta shi hukunci mai tsanani yanda gobe ba zai ƙara ɗauka ɗansa ya ce zai tura shi wani gari ko kuma wani guri da sunan almajirci ba mutuƙar ala shi ne ka koya ka tarbiyya a gaban ka ka sa shi ya karatu a gaban ka ya koma gidan ya kwanta. Assalamu alaikum sashen Hausa ga rediyon Mai magana Garban Dilo Muhammad dilo Fulani Ungwar Bagadaza a karamar hukumar tsoro jihar Bauchi a Najeriya. Dalilin a wannan kira nawa zuwa gare isar mu da na zuwa ga dukkan iya majalisun dattawa da na wakilai lalle ya wajaba janye sayan waɗannan kirta motocin masu tsada wanda suka za su saya saboda su yi aiki. a gaskiya wannan bai tsari ba duba irin halin da kasar take ciki na tattalin a arzikin kasa da iri rubuce sannan su dubi irin halin da talakawan kasar nan ke na kancin rayuwa abubuwa ga su nan duk su lalace amma kuma wasu shiga su ɗauki wannan zuzurutun miliyoyin kuɗi sai saboda mota wani za su yi aiki da ita domin kan na ba su shawara su yanye wannan tun da wuri kafin wani abu zai lalace. To masu sauraro sai kuma mu je ga labarai amma a takaice. Shugaba Barack Obama na Amurka yana birnin London kasar Ingila domin yin shawarwari da Prime Minister David Cameron a kan yunkurin daƙile ta'addanci da rikicin 'yan gudun hijira a Turai da kuma matsalar tattalin arzikin duniya. Shugaba Obama ya isa birnin London bayan halarci taron kolin kungiyar haɗa kan ƙasashen yankin Gulf da ake cewa GCC a takaice a ƙasar Saudi Arabia inda ya ce kan Amurka da shugabannin yankin yana haɗe a yunkurin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS da kuma daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya. Amurka ta yi maraba da shawarar samun zaman lafiya a ƙasar Yammal da aka fara yi a ƙasar Kuwait a jiya Alhamis bayan an jikarta farawa a saboda wakilan masu hamayya suna gunagunin cewa sojojin gwamnati suna keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan da aka ƙulla. wakilin majalisar ɗinkin duniya a yamal ya ce shirin samun zaman lafiya a ƙasar ta yamal zai mai da hankali ne akan yarjejeniyar wato akan janyewar 'yan yakin sa kai da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai shugaba idris dabi na ƙasar chadi ya lashe zaɓe a wa'adin mulki na biyar a jiya alhamis bayan da ya doke abokan hamayya da yawa to amma shugabannin masu hamayya sun zargi shugaban da laifin tafka maguɗi hukumar zaben kasar ta ce shugaba dabi ya lashe zaben da kashi 61.5 daga cikin 100 a zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 11 ga wannan wata na afrilu To da takaitattun labaran shirin hantsi ya kammala sai an jima kuma da rana za a ji abokan aiki da shirinmu na la'asar. a madadin ita jummai ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma chibahiro ne wanda ya jagoranci shirin sai injiniyan mu na yau mr chang ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya